a Washington DC. Masu sauraro da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Inda a yau ma sha hudu ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da ashirin za mu duba batun sauya tsarin karatun aikin jarida da hukumar NUC ta yi a Najeriya. Ko yaya ɗalibai ke ganin wannan matakin? Eh a wannan kan babu ɗalibin da ba zai maraba da shi ba saboda fatan da muke kenan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya ka ga yanzu ɗalibai ba sa wucewa eh, saboda karatun ya yi yawa sa mm. kai French sa ka so kai kwasa-kwasai waɗanda ma ba su shafi ɗakin jaridan ba kuma ka ga aikin jaridan kake so a koya maka. Hmm, Amina ki ce dai wasu ɗalibai na maraba da wannan matakin. To muna tafi da ƙarin bayani. To masu sauraro a cikin makon da ya gabata ne hukumar da ke kula da jami'o'i a Najeriya NUC ta kasa fannin aikin jarida zuwa gida bakwai. Mun tattauna da wasu ɗalibai masu karatun wannan fannin don jin alfanu kuma rashin alfanun wannan tsari ga karatunsu. Mun kuma tattauna da wani malamin da ke koyar da aikin jarida a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya don jin yadda wannan matakin zai shafi makomar fannin karatun aikin jarida. Idan Allah ya ba mu dama muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi maku a mu na Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Madalla da farko za mu fara ne da zauren da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya jagoranta inda ya zanta da wasu ɗaliban da ke karatun fannin aikin jarida a Najeriya don jin yadda suke ganin wannan sabon tsari zai shafi karatunsu. su. masu sauraro barkanmu da yammacin barkanmu da warhaka barkanmu da kasance a wannan shirin na yau da gobe daga sashen hausa na murar amurka yau fa muna jiha taraba daga cikin jihohin arewa maso gabashin najeriya kamar yadda aka sani cikin kwanakin nan da hukumar kula da jami'ai ta najeriya nuc ta ba da sanarwar kan cewa za a samu sauyi a tsarin karatun aikin jarida da aka fi da mass communications to wannan batu ya ja ce ku ce na ganin kan shin za a rusa koyon wannan aikin ne gaba ko kuma ya kwarke ita hukumar ta fito ta bakin kakakin tana bayyana kan cewa ba wai za ta ma rusa ba aikin bane ko kuma koyon aikin bane a za kawo tsari ne na kan cewa wasu kwasa-kwasai ko kuma za a fidda kwasa-kwasai kusan guda shida zuwa bakwai a wannan tsari na kasu na mass communication to don jin wannan batu ya ma ɗalibai suka kalli wannan lamarin na zaga kuma yana wannan jami'ar inda ana wannan karatu na yakin jarida mu ji ta bakin su kansu ɗalibai wanda kusan su ne abin fa zafi shafa hannun dama na akwai dalibai akwai Ahmad Tijjani wage sai kuma Hamida Dauda Gaso sai Zainab Hamidu Faruk Usman Sadiq Bello. Sai Alkana Titus. To waɗannan da suna za mu tattauna bari in kana ce na yi son kai in soma da miji ne to bari in soma da mace tunda na ga ba sa da yawa. Ah, Hajiya ah, ya ke ga wannan sanarwa da hukumar kula da jami'o ta Najeriya University ne na kan mass communication ya ka ji da Gaskiya ni dai na ji daɗin yadda aka raba abubuwan saboda idan zaka karanta fannin da kake so ka koma duk inda ka karanta dai ka san daidai gurin da zaka iya aiki a kai kuma ba zai baka wahalan karatu ba. Kina nufin za a samu korewa kenan? Eh insha Allah. kenan? Insha Allah. A misali yanzu da ke ana kiki tunanin ana ki sha'awar dama ya ka zo ajin karshe ko kusa karshe akan kwaye yakan fi inda ya fi fanni da ke wanne kike fi so? Ni? Hmm. public relations. Wato a lalle ko hula da jama'a. Insha Allah. Eh, nan kike so. Eh. To yanzu da kike ji wannan zaki raja'a kenan ki je ki karanta shi a matsayin digiri a to yanzu dai tun da na riga na fara zan karkare kawai a haka amma dai ina ba wa 'yan baya dai shawara eh. akan kowa dai ya samu inda dai zai je eh, eh, fannin da yake so ya karanta wato fi korewa ta wannan wajen fi korewa ta wannan wajen a ba ke barin da gare ka kai kuma ya ka ji tukunna a gaskiya na yi na'am da wato raba mass communication zuwa zuwa wasu bangarori daban-daban gaskiya abun ya zo min domin kaman yadda aka raba shi nan za a samu korewa wato kamar mun duba kasashe da suka ci gaba su in mutum ana ɗaukan fanni ɗaya ne a yi shi ba wai ana haɗawa duka domin shi yasa ake samun korewa korewa kuma ta wanda suke samun ci gaba amma kamar mu da lokacin da ake mascom ne aka haɗa shi ba rarraba shi ba shi yasa karatun ma za mu ga an yi graduating kamar mu ce ɗalibai sun gama za mu ga they have big graduate kamar wanda suka gama in ka je ka tunkari wani wanda ya fita ya gama masu kuma ce masa me kaza ba zai gaya ma ba domin abubuwan an yi su sun yawa ba zai ma san wanne ne asalin ra'ayinsa a kai ba har ya yi graduate ya gama amma ga wata wani zai tunani kamar wannan kuma na iya kawo ragwanci wajen karatu a gaskiya wannan sai dai in dai akan mutum ne wanda bai sa himma zai ba amma in kama wanda ya san me yake wannan ne ma dama muka samu mai kyau wanda mutum zai samu ya dauki fannin da yake so ya je ya goge auren domin ya zama fasihi ko wani abu a wannan yanzu misali da abin a baka dama ne a ce kai ga sabon tsari eh, kuma kana goyon ba wani fannin zaka je ani gaskiya zan dauki fannin journalism janar to ai in kace janar kuma ya hada komai yanzu tun daga shi sai haka nan kaman kai wani fanni zaka yanzu wato fannin broadcasting kawai zamu faɗa Okay broadcast journalism eh broadcast eh, journalism wajen yaro labarai kamar na radio da television eh ni shi fannin da zan dauka kenan eh. To, hajiya kin ji abin da suka fice na san dai za ku raba gari watakila. Eh. Ke mene ke a kika ji da aka ce yanzu an yi splitting? Eh gaskiya kamar inda dan uwana nan ya faɗa ni gaskiya na ji daɗi sosai. Kamar kawai zan dan kara bayani ne akan nashi kamar inda ya faɗa din course na mascom da aka bar ta ita kadai tana zaman kanta mm. yana ba mutane wahala saboda kai baka da interest akan wato irin baka da ra'ayi mm. akan public relation. to kaga ya zama dole ne ka ɗauka sai ka ga in an kare semester baka saka hankalinka ba saboda kai kana kallon ba za ka yi ba sai ka ga yana rage maka grades ɗinka a makaranta amma yanzu kamar inda aka ce kowa ya ɗauki course da zai yi ya fi daɗi za ka ga mutane za su dinga graduating da grades mai kyau sannan kuma zai zama very very simple ma mutane ni dai gaskiya na ji daɗi lokacin da yake yana da yawa yana da nauyi kenan yana da nauyi sosai ma kuwa domin ka taɓa nan zaka taba nan zaka taba nan shine nauyinsa wannan wani ba zai tana kan cewa dama abin da kuɗa da kuke so ba ragonta shi yasa sa? ba wani ragonta ka san akwai abin da kake duba kai shi kake so shi ake yake burge kake son kai amma sai a kama maka abubuwa da yawa ka ɗauka ba ragonta ba ne wani kina magana ga da mutanen da yar ita yar gaso take magana sai gaɗa kana kaman kura raba gari <laughs> ni bai nake gani kusan ra'ayin mu duk ɗaya ne eh. gaskiya abin da ake din abu mai kyau ne gaskiya don ban da wani abun da zai faɗa ya wuce abun da suka faɗa abun sauki ne ta zo kamar kai da kaji da aka ci nan an ce a murna kai eh murna na na so ma da a ce ma a lokacin mu ne abun ya faru eh. amma yanzu abun ya zo ne a lokacin da mun riga mun shiga ciki baya da muka yi amma ni dai shawarar da nake bayan da suke baya gaskiya su rungume abun da kyau In ba gani kamar watakila zai sa dama akwai ana zargin kan cewa ɗalibai yanzu akwai ragwanta sannan ba a son karatu ai babu in ba dai mutum tun bai da niyya ba amma kana da niyya kamar ni asali na tun ina son public relation ne mm. kamar da a ce na samu abun a lokacin da aka fara ne tun daga farko kaga kama abun sauki ne ya zo mun ba sai na ba kai na wahala na ɗauko wani gungumi a kai wai mascom gaba ɗaya mm. ga advertisement ga aikin jarida ga shi public relation straight forward din zai amma da mutum farko fa wannan karatun an ce masa ba na rago ba eh, eh shi aikin jarida wato mass communication da can ana masa kirayen ba ba na rago ba mm. eh don haka shi sa amma yanzu kuma za ku koma ragwaye kenan ai duk wannan ba ragonci bane ka gane akwai wanda naturally akwai wanda mutane da suna da abun da ya kai su cikin mass communication ne don ba su da zabi ne shi yasa aka shiga mass communication yanzu tunda akwai zabi kan ai ba ragonci bane mm. an ka mana zabi ne ai yanzu kai zaka kwanan nan za a yaye ka ko kun kusa kammalawa na kusan kammalawa sauran min shekara ɗaya ne to da yakon Allah to a yanzu kaman kai wani fanni zaka fi korewa wannan aiki public relation kai ma dai batun ah, kula da jama'a eh. eh, lalle ko wata kila kana saka yaki a wani kamfani na ko ah, to ka ji kai kuma naka ya kai ganin tunanin naka kila ko kuna tare ko dai za a dan sha bamban eh, a ka san idan kana tafiya a tawaga mm. inda baki ya karkace ta nan zaka zub da yawo mm. ko ba haka ba na ragwancin koko a'a ba eh. ragwanci bane eh. ka san masana masana lafiya mm. harkar lafiya sun ba da wani analysis ko tsokaci wanda suka ce kwakwalwan dan adam yana son alkibla menene alkibla shine wato focus mm-hmm. ya zama cewa in ka ɗauki abu ɗaya za ka tabbata akan wannan abun mm-hmm. za ka fi sosai za ka fi samun ilimi sosai fiye da wanda ya raba hankalin shi da yawa mm-hmm. sosai haka abun nan ɗin yanzu kai da ka fi son wato kun ji daɗi kenan da wannan tsari eh, a wannan kan babu ɗalibin da ba zai maraba da shi ba saboda fatan da muke kenan yana mm. ɗaya daga cikin dalilin da yasa kaga yanzu ɗalibai ba sa wucewa eh, saboda karatun yayi yawa mm. za ka yi french za ka zo kai kwasa-kwasai waɗanda ma ba su shafi aikin jaridan ba kuma ka ga aikin jaridan kake so a koya maka eh, shi fa aikin jarida da dama ce ba na rago bane eh haka ne ya kunshi abubuwa da yawa amma dai mm. ni ina ga wannan hukunci da mass communication ta yi mahukuntan mass communication suka yi yayi kyau gaskiya zai taimaka To wannan sabon tsarin da hukumar NUC ta kirkiro. Menene alfanu da kuma rashin alfanunsa ga karatun ɗaliban da ke karatun wannan fannin na aikin jarida? kamar yadda ake ci gaba da ta ce kuce ta riga ita hukumar ta nuc ta bayani amma hajjaban da aka ki idan kike tunani kan cewa daman can ɗaya daga cikin abin da ake zargin kan cewa kamar yadda shi ba ya ce wai za a kinkashi dalibin da ma babu abin da sai wato habbek eh, wannan kuma bai rasa nasaba da rashin bincike da sansu da an san dalibin mass communication daban yake ko da wajen zaɓe ne na eh, na ƙungiyar ɗalibai idan aka ce shi dan mass communication daman ya yi zarra ya fita wannan bai rasa nasaba da rubutunsa da iya kalamansa da kuma sanin ma shi kansa luga na harshe amma yanzu kuma kasance ba wannan yanzu ba za mu koma gidan da ba kenan wata yana dan ji kunya da sansu maimakon irin a rubuta article nan ba za a iya ba yanzu kekin ce public relation kawai ke so kawai yadda za a yi a tsara taro da sauransu haka eh, ka san komai yana da advantage da disadvantage yawa to faɗa mana advantage din advantage in dama idan ka karanta mass communication gaba daya in ba za ka iya ta wannan fanni ba za a koma da kai ka wannan fanni hmm. disadvantage in kuma in ka karanta wannan so dole lalle sai wannan wanda ka karanta za ka iya aiki ka to tun akwai alfanu da rashin alfanu wani ne fi yawa ne wani ne fi advantage da ya fi yawa. Ok, a kan ta gaba ki da eh, To yanzu zai zamu ci baya kenan. Hmm. Sai dai don wahalan ne kawai. Hmm. Wahalan ne kawai. Wahalan karantawa ne. Shine kawai kuke ta gujewa. Shine kawai. Eh. Ba muna gujewa bane. Yawan ne da ya mana. kaga kuma in ka haɗa duka ba za ka iya fito da result mai kyau ba amma in ga wannan fannin cewa shi kadai zaka karanta duk yadda aka yi zaka sa himma akan shi shi kadai a ba wani barin da to na kaja mata fada amma idan muka duba shine eh, wani na gani kamar kan cewa wannan bai rasa nasaba da ci gaba da aka samu a karance karance yanzu haka misali akwai ta jami'a a Najeriya wanda ba sai na tallata ta ba ba sai na faɗa ba wanda ta kai kan cewa har ta soma wannan karatu na musamman abin da kira new media wato to karatu ne zaka digirin ka na biyu ko kuma masters abin da ya shafi sadarwa wato yanar gizo eh, ko kuma hanyoyin sada zumunta da ake da su digiri ne zaka yi na biyu akai amma yawanci jami'ai ba a soma ba wannan ci gaba ne ya kawo ko kuma ci gaba mai tunan rijiya gaskiya ci gaba ya kawo domin ka duba kamar zan ce yanzu duniyan tana tana koma mu ce technology mm. wato ana samun fasaha mm. fasaha na kara yaduwa mm. domin komai yanzu ya koma kaman mu ce a kafofin sada zumunta na zamani domin in yanzu a ce ma kai ɗalibi ne baka amfani da social media wato kafofin sada zumunta na zamani to kai ba ɗalibi ba ne domin ba za ka ma san me ke faruwa ba domin komi yanzu ya karkata ya koma kan kafofin sada zumunta din na zamani shi yasa wannan ci gaba ne mai kyau aka kawo wa kasan nan yanzu misali inda abin a nemi shawarar ka na ce jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha polytechnics a ce suke digiri mm. akan wannan ita new media za goyi baya gaskiya zan goyi ɗari bisa ɗari. To hajiya kamar yadda muka faɗa ci gaba na ta zuwa da sansu kullum abubuwa ana fidda wasu abubuwa da ita hukuma ta unicef ta sake tambaye ki me za ki shawara na yadda za a inganta wannan course na na mass communication me ya kamata a fito da shi wanda watakila yanzu ba a fito da shi ba eh to abin da ya kamata masu ta fito da shi mm. ga baki ɗaya abin da ya kamata din a courses da na kalla wato sabbin da aka fito da shi mm. ta fito da komai domin gaskiya aka ce a batta a cunkutsen mm. gaskiya tana ba da wahala yanzu an fitar da komai an fitar da komai yanzu misali muka ba da abin da ya safi new media Eh, wannan sabon course ne wanda a fito da shi wasu suna ganin ya kamata ma a koma abin da kira rural journalism eh, ko kuma abin da kira community journalism eh, shi ya kamata shi ma na digiri wato fanni ne na aikin jarida da ya shafi al'umma na kusa da karkara da ni da wasu ke tare za ki goyi baya sosai zan goyi baya saboda karkara da yawa suna neman irin abin nan ba sa samu hmm. gaskiya zan goyi baya ɗari bisa ɗari gaskiya to alkana ji abin da ita mutanen gasar ta faɗa da sun kai kuma da menene eh, shawarar ka ga ita hukumar ta nuc abin da ya kamata ta inganta musamman ma da zai haɓaka koyon aikin jarida ko kuma abin da kira mass communication kaga ita nuc ba ta kikiro abin da bare bare amfani jama'a ba mm. ko ba haka ba bare amfani dalibi ba in faɗe shi haka ne abin da suka kikiro mm. yana da amfani gaskiya to me kamata ta daɗa ko kuma ita hukumar ta ƙara ko kuma su masana a wannan fannin su ƙara domin inganta wannan eh abin da ni dai shawaran da zan ba su su ne kamar yadda suka kikiro wasu courses din ya kamata a nemi wanda sun kware a filayen da ya kamata za su taimaka ma dalibai domin a cin mahimma to ni na gani abubuwan da ya kamata a nema kenan a nemi kwararru a courses din da aka kawo sabbin da aka kawo domin su taimaki yara a samu eh, kwarewa eh, filin din kaji shi ce kwararru ya kamata a nemi kwararru da su kara inganta wannan fanni na aikin jarida kai kuma ya kamata a kara ne Eh ni kaimi nake so a kara. Ta yanne. A kan wannan sabbin um, kwasa-kwasai da aka ce an kawo mana su a wannan tsari in aka sa kaimi a kai domin sau da yawa ana kawo abu sai an abaka an zuciya an fara son a wannan abu sai ga an zo an bashi an mashi rikon eh, sakainar kashi ba a bashi tasiri ba ya abun nan amma in dai za a ci gaba da haka domin in ka duba kasashen da suka ci gaba ana aikin jarida ai shin aikin su yana samun matsala ko yana tafiya yadda ake so zaka ce yana tafiya yadda ake so yaya suka yi karatun shine eh, wannan tsarin da aka kawo yanzu ta wannan tsarin suka bi kira da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna Yanzu ga hirar da Madina ta yi da wani malamin da ke koyar da aikin jarida mai suna Malam Kabiru Dan Ladi Lawanti a Jami'ar amadu Bello da ke Zaria. Inda muka fara inda ta fara da tambayarsa a matsayinsa na malami yaya ya ji eh, wato a lokacin da ya samu labarin matakin kasa fannin karatun aikin jarida zuwa gida bakwai. In ka karanta abu aka zo aka ce za a canza mashi fasali kai tana gani kamar cewa kamar kokari ake a kauda shi gaba ɗaya daga doron kasa saboda haka irin waɗannan wato fears ɗin wato tsoron shi ne yawancin mu muke da shi sannan kuma wato shi masu wani wani fanni ne wanda yake waɗannan abubuwa guda bakwai da aka ce an kasafta shi haka in yake in an zo kana koyon shi wato sanin dukkan bangarorin a digiri na farko wato wani abu ne wanda yake ni a nawa ra'ayi din don yake kamar an rage wato karsashi na shi mass communication wato an rage masa ainihin karsashin da aka san shi da shi wato abinda yawanci mutane ba sani da shi ne daga an ambaci mass communication an ɗauka cewa kawai ah, zuwa ake a koyi aikin jarida magana ya ƙare amma in ka je turai kamar ingila da amerika akwai yadda suke daukan mass communication ba a ingila ba a sa mass communication ana kiran shi media studies wato wato karantan fannin yada wato kamar a ce yada labaru wanda ya kunshi aikin jarida din eh, public relations advertising eh, media iya wato waɗannan wato fannin aikin jarida ɗin wanda da cigaba da aka samu a fannin kere-kere da fasaha abin da ake cewa ICT din ya kawo shi saboda haka in aka zo aka ce za a bambam gulin masu communication mu ta wannan mahangar muke duba shi muna duba shi ne ta yi rage karsashi wato kankano da masu ne ke da shi tare da ainihin wato kamar rage fahimta da ɗalibai na mass communication za su samu bayan sun kammala karatunsu da mass communication. To malam mun samu hira dai da wasu ɗalibai da suke karatun wannan mascom ɗin kuma su ra'ayinsu kamar ya sha bamban da naka saboda su a ganin su suna karatun mascom ɗin kuma wai karatun ya musu yawa suna ganin an haɗo musu abubuwan da bai ma shafi wato wannan fannin na karatun aikin jarida ba ya me zaka ce game da wannan waɗannan kalaman nasu a wani mutane ya kamata su gane shi ne mass communication ana karanta shi ne ba wai kawai ka fita ka je kai aikin jarida ba saboda shi aikin jarida kamar kamar art ne wanda akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa art da kuma science a art kawai ka samu labaru ka gaya wa mutane amma mass communication ya wuce wannan samun labarai ka gaya mutane akwai akwai human human study of human behavior shi kansa shi dan adam da ake kake bawa labaru na waɗanne irin labaru ne waɗanda za su jawo hankalin shi mm. waɗanne irin labaru ne yake so ya ji menene wanda ina yin shi yau a matsayin na wanda yake fannin watsa labarai mutane za su sauraron gidan rediyo na ko gidan talabijin ko karanta jarida ta ko zuwa shafi na na intanet maimakon ɗaya shafi ɗin akwai irin waɗannan abubuwa waɗanda yake in mutum ya zo da wannan tunanin cewa shi ya zo ne ya zamanto mai karanta labaru a rediyo ko mai karanta labaru a tv shi da man tunanin shi ya zama masu saboda yawa manyan sannan sai aka zo ana koyar da shi waɗannan ɗaya ɓangare ɗin mm. sai ya ga cewa kamar an zo ne a ɓata masa lokaci mm. shi ne yasa za a dame shi da wani research da sanin theory da sanin na ake ce mashi social psychology mm. duk irin na abubuwa yi mutane suka suka fara ganin su a masu yanzu su kai wani masu inda da ba mu ka ɗauka cewa kawai karatun labaru ne sai shi kuma an zana koyar da mu wasu abubuwa to amma in ka karanta ainihin wato sabon kula da aka ba wai an ce don an ce wai za ka je ka public relations saboda haka ka bar can ɓangarorin ba ne Eh, dole za ka yi waɗannan akwai kofi da ake cewa kamar combined kofi da za ka yi a aji ɗaya da biyu mm. wanda dai ko da an ware mass communication ɗin nan ya zamanto akwai bangaren PR ɗin akwai ɓangaren advertising mm. waɗannan abubuwa na research da theory din da still har yanzu yana nan a mass communication ɗin mm. saboda haka ba wani yawa abin ne ba kar su zamanto malalatan ɗalibai ana buƙatar wanda yake wato shi ma politician abin da ya sa ya zamanto kamar unique a social science shi ah, duk wanda ya karanci mass communication akwai ana buƙatar ya san wani abu na siyasa wani abu na tattalin arziki ba wai dole sai ka zama to expert ba amma dai a ce ka san wani abu game da shi sannan ka san wani abu game da ainihin zamantakewar rayuwar ɗan adam Hmm. shi ne bambancin da kawai wanda zai je karanta ainihin da ake rubuta labarai da kuma karanta su hmm. saboda haka ba wani yawa yake da shi ba sannan kuma rage na din bayan an rage ne saboda a rage ainihin abubuwan da mutane za su sani a masu da abin da ya kamata mutane su gane ke hmm. a yanzu haka da an rarraba masu din still akwai sai dai yanzu wata kamar electives ne wato za ka ɗauke su ne a matsayin wasu darussa da kake so kake bukata saboda ka kara abin da ake kira credit union naka saboda ka gama makaranta mm. amma ba wai an ce za a watsar da mass communication shi ne abin da ma nake so in kara jaddada wannan ba wai an daina yin mass communication a january ba ne an da mass communication din ne da can a ilimi eh, za ka san pr za ka san advertisement za ka san media ah, za ka san print journalism za ka san broadcast journalism amma yanzu an in shi yadda kowa zai tafi yaje Ba kafin ka zai shekara kuɗin ne za ka zamanto abin da ake kira specialist a ɗaya ɓangaren nan na cikin mass communication guda bakwai da nan. Mm. Saboda haka har yanzu dai mass com na nan a yadda take a mass com ɗinta. Sannan wani abin da kuma mutane su gane abin nan da ake cewa process ne wato daki-daki za a yi shi. Ba wai kawai rana guda za a shigo department of mass communication a ce an wargaza shi kowa ya kama gaban shi ba. har yanzu ana tare maths social sciences ne shi ne philosophy din abin da mutane kamata su gane kenan maths communication ne zai kasance social sciences a duk inda yake a kuma haka zamani yake da saboda haka ni a nawa nake miki da mun abin da muke da shi shi ne a mutuwar sake da ta zama ta na yi wato kamar a ce na yi shi kai ba da tsarin ba yau ba da wannan abin da ba saboda ainihin sanin da ne wa mass communication mm. sannan kuma ba na zargi mutanen da suke da ra'ayin cewa ya kamata a rawar wannan mass communication din ba mm. akwai waɗanda suke ganin wannan abu ne wanda yake mai saboda ainihin zai ƙara faɗaɗa ainihin shi mass communication sannan ya kawo su abubuwa waɗanda saboda yawan da mass communication da shi ba a samun garin shi yanzu mm. abin da kawai wanda yake mai farin ciki da shi game da ainihin sabon su daga sun shi ne duk wanda zai karanci mass communication yanzu dole sai ya san tarihin najeriya ya san al'adun mutanen najeriya mm. saboda abin da aka ake gani yanzu shi ne ma'aikatan jarida waɗanda yake za karatun aikin jarida amma abin da suka sani shi ne in mutum ya zama a arewa ne rayuwar da ya sani kawai ta rayuwar mutanen arewa ne mm. ah, in a kudu ya a rayuwar da ya sani kawai rayuwar mutanen kudu ne to a yanzu wannan maskun din da aka ce an yi wa bandin akwai abubuwa da aka kawo wanda zai sa duk wanda zai karanta ainihin mass communication a Najeriya dole ya san al'adun mutanen Najeriya ya san su sannan ya san abubuwan da in ya faɗe su zai ɓata wani rai a wani ɓangare na Najeriya sannan shi na ɗaya ɗan ɓangare ɗin na sun ce faɗi waɗannan abubuwa za su ɓata wani ɓangare saboda haka ma wato daga nan gaba za a sami yan jarida waɗanda an yi tirin nasu game da sanin najeriya da kuma sanin ainihin mass communication. Wasu malamai da ke koyar da wannan fannin na aikin jarida 'yan uwanka sun yi aikin jarida zagon ƙasa ne ya ka ga wannan lamarin. Eh Eh, su ma suna da nasu saboda eh, akwai mutane da ke ganin cewa wannan matakin da aka dauka din ba wai homegrown akwai abin da ake kira gurin abin nan wato abin da yake an haife shi aka raya shi hmm. a nan najeriya da yana da waɗanda wasu suka kawo sannan eh, kawai muka dauka sannan ba wanda zai maka bayanin kanka daga waje saboda haka mutane suna ganin cewa duk da yake lokacin da aka zo ya tattauna game da an tsarin karatun masu communication din an kawo mutane masana professors daga nigeria to amma na ganin yana da nan da yake wasu daga wani suka kawo mana shi eh, sannan in dai yana da nan da wani ne daga waje kawo shi to akwai akwai kamar tunanin wasu suna ganin akwai karkashi a cikin shi wanda yake kawai abu ne wanda aka yi shi zai zai biya bukatun wasu mutane saboda akwai yadda suke so a yakin jarida ba wai yadda ni don najeriya muke so mu ga aikin jarida mu ya kasance ba wannan kuma dole a ci gaba da samun irin haka saboda akwai zai cewa lalace daga bangaren na ainihin wato rashin fito da abubuwa a kowane lokaci saboda kowane shekara ya kamata a ce a zanna mm. a review a zanna ne na iko yadda mutane sannan menene ita al'umma take bukata musamman abin da shafi aikin jarida wanda yake yana da muhimmanci sosai a al'umma mm. eh, duk wani abin da ka sani a yanzu a wannan duniya ta mu gaba ɗaya dai wannan ah, fannin ɗin na communication kusan shi ke gudanar da shi a duniya mm. wato wato Madina yanzu dai digiri inki bakwai. A ah, ai ni da ke yanzu ba layi ɗaya muke. <laughs> Ni da na karatun fannin jarida a amadu Bello na karatun Mascom. A yanzu tamkar mai digiri bakwai nake. Lallai. Ina da masters ina da PhD duk ni kaɗai saboda ba sun kasashe ba gida bakwai. Yanzu dai digiri ki bakwai. Digiri ina bakwai saboda haka ki bani girma na na daban. Dakta dakta dakta Madina. <laughs> kashi sai gashi Allah bai bamu damar karanto amsoshin tambayar da muka yi a Facebook ba. Amma insha Allah mako mai zuwa za mu karanto. Mm. Sannan kuma idan Allah ya kai mu za mu je ta bakin hukumar NUC domin jin dalilan da yasa suke ganin wannan tsarin shine hanyar da ta dace ga fannin aikin jarida. Mm. Za mu kuma kawo wato kalubalen karatun aikin jarida da ɗaliban da ke karatun wannan fannin ke fuskanta. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Sidrak. Tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Amina Buhari Auna. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah. Ku huta lafiya.